Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja. akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani, fara'a, sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan Abuja don kalubalen cutar coronavirus da ya sanya takaita wasu ayyuka a mu da ke Washington DC. Shirin na musamman na kunshe da rahoton farin cikin jama'a na buɗe wajajen ibada a jamhuriyar Nijar sai damƙe wani da ake zargin kasancewa madugun masu sace mutane ne a jihar Filato. Sai shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya inda za mu kammala shirin da darussan Ramadan duk kafin waɗannan a dakace labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Manyan biranen Spain biyu na ci gaba da zama karkashin dokar hana zirga-zirga sanadiyar coronavirus yayin da ragowar jihohin kasar suka fara budewa sannu a hankali. spain wacce a yanzu ita ce ƙasa ta hudu mai yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus a duniya ta bayar da rahoton yawan waɗanda suka mutu ƙasa da mutum 100 a ranar lahadi da ta gabata mafi karancin adadin da aka samu tun bayan lokacin da aka sanya dokar hana zirga-zirga a tsakiyar watan maris haka kuma italiya ma za ta fara sassauta dokar a wannan makon inda za a fara ba masu yawon bude ido damar fara shiga kasar daga ranar uku ga watan Yuni. A Turkiya an ba dattawan kasar damar barin gidajensu a jiya Lahadi a matsayin wani sabon matakai da zai baiwa waɗanda shekarunsu suka haura 65 da waɗanda suke cikin haɗarin kamuwa da mummunar cutar damar fita zuwa waje na tsawon awanni shida kowace ranar lahadi a burtaniya kuwa an sanar da ɗaukan an sanar da daukan ma'aikatan da za su rika bin diddigin waɗanda suka yi hulɗa da masu ɗauke da cutar idan aka fara aiwatar da matakan sassauta dokar kullum da aka saka a ƙasar a duniya amurka ce kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar cutar inda kusan mutum dubu casa'in suka rasa rayukansu amma a ranar lahadi shugaban hukumar lafiyar jama'a a amurka ya kora zargin da ake cewa gwamnati ta kasa sakataren hukumar lafiyar alex azar ya faɗa wa cnn cewa ba za a iya yin murnar mutuwar mutum ko da guda ba yana mai cewa da al'amuran sun fi haka kazancewa shugaba donald trump ya shiga shafinsa na twitter inda ya bayyana cewa muna kokari matuƙa ta fuskar yaƙi da wannan annoba ta coronavirus Trump wanda ya dawo daga hutun ƙarshen mako daga wurin shakatawarsa na Camp David da ke wajen birnin Washington ya bayyana cewa mun yi taruka masu mahimmanci sannan an kuma samu gagarumin ci gaba a fannoni da dama ciki har da kokarin samar da maganin wannan cuta da ta addabi ƙasarmu. Shugaban hukumar lafiyar ƙasar Azar ya ce cikin wata biyun da suka gabata amurka ta yi nasarar rage adadin masu kamuwa da cutar domin a ba ma'aikatan kiwon lafiya damar kulawa da waɗanda cutar ta yi tsanani a jikinsu a ƙarshe ana kafa sabuwar gwamnati a isra'ila bayan da aka kwashe sama da shekaru guda ba tare da sanin makomar siyasar ƙasar ba sai dai har yanzu sabuwar gwamnatin haɗakar da aka kafa wacce za a raba mukamai tsakanin ɓangaren masu neman sauyi da kuma masu matsaikacin ra'ayi ba ta kaucewa takaddaman da ke akwai ba. A jiya Lahadi, Majalisar Isra'ila ta amince da sabuwar gwamnatin haɗin gwiwar da ƙuri'a 73 da 46. Benjamin Netanyahu zai ci gaba da zama Prime Minister har na tsawon watanni goma sha takwas. Shi kuwa shugaban babbar jam'iyyar Blue and White Ben Gantz zai maye gurbin firayim minista bayan wata goma sha shida inda za su canza mukami a ranar lahadi da ta gabata ne na tanyahu ya ce jama'a na son gwamnatin haɗin kai kuma ita ce abin da jama'a suka samu a yau wannan burinmu ne na bautawa ƙasanmu da yake magana bayan netanyahu gans ya ce ya zaɓi gwamnatin haɗin kai maimakon yakin basasa ya ƙara da cewa lokacin mummunan rikicin siyasar isra'ila ya wuce Netanyahu ya yi alkawarin samar da kasafin kuɗin da zai hana tattalin arzikin ƙasar durƙushewa da samar da daidaiton da zai maido da ci gaba. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya rattaba hannu kan wata yarjejeniyar raba mukami tare da abokin hamayarsa Abdallah Abdallah matakin da ake sa ran zai kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya samo asali tun bayan zaben shugaban ƙasa wanda aka kwashe tsawon watanni ana yi tsakanin bangarorin biyu a jiya lahadi aka rattaba hannun kan yarjejeniyar yayin da gani zai ci gaba da zama shugaban ƙasa abdullah zai zama shugaba na biyu sannan shi zai zaɓi kashi hamsin na ministocin gwamnatin ƙasar da za a naɗa ciki hadda na manyan ma'aikatu sannan shi zai tsara matakan da za a bi wajen naɗa gwamnoni. har ila yau abdallah shi zai jagoranci shirin samar da zaman lafiya da tattaunawa da kungiyar ta taliban inda zai zama shugaban majalisar sasantawa ta ƙasa majalisar ita za ta jagoranci tawagar 'yan afghanistan da ke tattaunawa da kungiyar taliban kai tsaye za mu nufi birnin kwanne na jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka sassauta dokar hana yaduwar cutar coronavirus da ya bada damar a buɗe wajajen ibada. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako A cikin jihohin jamhuriyar Nijar bayan babban birnin Niyame mabiya addinai daban-daban ne ke ci gaba da yau ba hukumomin kasar game da ɗauke dokar hana jama'a zuwa wuraren ibadu sanadiyar cutar mashako ta coronavirus. Lima Amadu shi ne babban limamin masallacin kawuri na juma'a na garin birnin Kwandi. Lalle mun ji minista ya magana da bakinsa da sunan gwamnati cewa an buɗe hanyoyi na ibada bisa ga rihewar da an kai musu bakwanni yanzu an ce duka mutane da kirista da musulmi kowa shi koma ga ibada shi to wannan magana da muka sai muka ji kamar an yi muna wani irin albishir wanda muka daɗe bambance da shi ba saboda kamar dai an azama wasu irin kama masu an ɗauke masu to shi yasa yanzu muka ji wani farin ciki bisa ga wannan abu Allah ya ɗore mu wanga abu da an ka babu nayi kuma shi sauƙaƙe mu wannan masiba da ta sa an ka hana mu shi su ma kristoci sun nuna gamsuwarsu kasancewa watanni biyu ba su samu damar yin ibada a majabi jami'ansu da cocukansu ba kamar yanda suka saba kamar yanda pasto abubakar shugaban haɗin kan ɗariƙun addinin krista na garin birnin kwanni ya mini ƙarin bayani abin da zan ce muna ba ubangiji allah godiya domin alheri wanda ya muna duka mu baki ɗaya da kuma mun dawo kowa zai ci gaba da yin ibada a wuraren da yake saba yin ibada da yake a kogare mu kirista mu ibada magana lalata ce inda mutum biyu ko uku suka taru ubangiji Allah yana tare da su amma muna nan godiya ga shi Allah mahalarci wanda ya bamu damar a wannan ciwo ya rage a Nijar kuma mun gani akwai sauki da yawa shine aka ba mutane dama domin su kasance su yi ibada su to ta wurin ibada za mu ci gaba da addu'a ubangiji kawo sauƙin wannan yanayi da kuma ƙasashe baki daya inda ubangiji Allah zai tsaye da wannan ciwo zai dakatar da wannan ciwo baki duniya baki ɗaya da kuma ƙasar da muke cikin ta Nijar tauran alherinsa a nasu bangaren masu addinin al'adu lodi da suka shafi tsafi cewa da arna na birnin kwanni su nuna jin daɗin su game da bada dama da hukumomin ƙasar su yi na kowa ya je a wuraren addininsa domin ya gudanar da ibadarsa kamar yanda ya saba kamar yanda matsafi sha'ibu abdulkarim na garin da ɗagarka ya bani cikakken bayani. lalle sai in ce alhamdulillah shi an ka ce doka ta ƙasa ta ta kama an ka haɗa gwamnati ya to kowa ta zai bi a ga wannan lokaci yanzu kan da yadda an kai ga lokaci na a ya mu ce alhamdulillah mun ji daɗi kwarai muna murna ubangiji allah da ya gwada mana ƙarshen ta lahiya wagga abu ta huce kaf da cikin nijar sai dai mu ji ta je shi a fatan mu kullun muna roƙo allah ga gado dai mu ji ta je a kai ƙarshen ta kowa abin da ya iya na roƙo allah a yi a kai ƙarshen ta awo mun ji daɗi kwarai kwarai mun ji daɗin haka yanzu abin da ya rage a cikin wannan zancen na sake buɗe wuraren ibadu shine ganin kowane irin matakai ne shugabannin addinan za su ɗauka domin mutunta sharuɗan da gwamnatin ƙasar ta gindaya kamin ta ba da izinin sake buɗe wuraren na ibada haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jagoriyar nijar gaishe ka haruna da ɗimbin ma'abota sauraron shirye-shiryen muryar amurka don samun labaru daga tushe A jihar Filato, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ba da labarin damƙe wani da ta ce Madugu ne a mugun aikin satar mutane a yankin jihar da kewaye. Wannan kamun ya biyo bayan labarin wasu masu satar mutane da suka yi kisan gilla ga malami a jami'ar Jos, Dr. Nandi Dirkat. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoto. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta yi nasarar cafke wani da take zargi da zama gagarumin mai garkuwa da mutane da ya daɗe yana sace mutane yana kuma garkuwa da su don neman kuɗin fansa. Da yake faredin wanda ake zargin, kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Edward Ebuka ya ce nasarar kama mai garkuwa da mutanen ya biyo bayan kisan wani malami ne a jami'ar Jos, Dr. Nandi Drenkat, da waɗansu ɓata gari suka shiga gidansa a daren ranar Asabar, suka harbe shi har lahira, suka kuma ɗauke 'yarsa mai shekaru shida suka yi garkuwa da ita. Kwamishinan 'yan sandan ya ce da taimakon 'yan sintiri da ƙungiyar maharba suka bi sawu kan tsaunuka, suka dinga musayan harbe-harbe har suka yi nasarar nasarar kama Ali Muhammad da ke zaune a garin Narabi, karamar hukumar Toro a jihar Bauchi. In the course of exchange of fire, one of the hoodlums was shot on his right leg, Mohammed Kwamishinan 'yan sandan ya ce a yayin da ake musayan harbe-harbe ne aka harbi ɗaya daga cikin ɓata garin a kafarsa Muhammad Ali wanda aka kama shi da bindiga kirar AK-47 da harsasai guda 29. Kwamishinan 'yan sandan na jihar plato Edward Ebuka ya ce sun yi nasarar kwato wanda suka yi garkuwa da shi mai suna Chiboze Joseph yayin da ita ma yarinyar malamin jami'ar Jos da aka kashe Joanna Drenkat aka kwato ta sai dai waɗanda suka yi garkuwa da ita sun tsere. Shi ko Ali Muhammad wanda ake zargi da yin garkuwa da Chiboze Joseph ya amsa laifinsa. Mun je mun kidnapping din wani ne aka kama mu bakwai sauran duk sun gudu. Me kai ku shiga wannan kungiya? Son zuciya ne kawai. Karo na biyu kenan don na farkon da muka je da suka boye dubu dari biyu suka ce mana dari uku ne daga baya da na gane a ce musu na daina wannan din ma na zo ne daga shanu ranar na zo bukur shine na haru da wani gaye ismail shine kuma kara convincing dina har na sake biya ma zuciya na na bi damuwa na farko daina. cikin damuwa da iyayena za su shiga. Ali Muhammad dai ya yi makaranta har matsayin diploma inda ya karanta lissafi da ƙididdiga. A ɓangare guda kuwa wanda ya kubuta daga hannun masu garkuwa da shi, Chiboze Joseph, ya ce sun shigo gidan shi da dare suka buƙaci ya ba su kuɗi. What I had on the table was about 44,000 cash. So I told them that was all I have. They threatened to kill me if uh, yace more money. Ya ce abin da nake da shi shine naira dubu arba'in da hudu. Na ba su amma suka ce in ban ba su kuɗi mai yawa ba za su kashe ni. Matata ce ta ce tana da wasu 'yan kuɗaɗe da ta ɓoye. Ta kawo ta ba su amma suka ce bai isa ba don haka za su tafi da ita. Na roƙe su su tafi da ni saboda tana da juna biyu kuma tafiya da ita zai sa rayuwarta a haɗari. Shine suka tafi da ni har Allah ya kwato ni a hannunsu da taimakon waɗannan jami'an tsaro. Rundunar 'yan sandan da ya ta ce za ta miƙa wanda take zargi zargi a hannun jami'an da ke gudanar da bincike don gurfanar da shi a gaban kotu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Gaishe ki Zainab. masu sauraro kar da a sha'afa ana sauraron shirin nan na musamman daga nan muryar Amurka. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. ba a da batawa muryar Amurka. Ina yi muku wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida, domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus, wacce na san cewa ta shafi wasu kudi iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da fifiko ga lafiyar ma'aikatanmu. Muna sane da cewa a wannan lokaci na taraddadi buƙatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana ƙaruwa ne domin ku iya ɗaukan wasu matakai na rayuwarku. Saboda haka muna aiki tuƙuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin. Mai yiwuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani, sannan mai yiwuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru, za mu sanar da ku ina muku fatan alheri da zama cikin ƙoshin lafiya. Mun gode. Thank you. Madalla. lokaci ya kawo mu ga shirin a daina shan kwaya da binta S. Yero ke shiryawa daga Washington. haka barka mu da sake saduwa a wannan shiri na adena shan kwaya. Sunana Binta Esiru jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su ɗauka domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma. To kamar yadda wasunku suka ji a shirin mu da ya gabata shan miyagun ƙwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da ƙasashenmu na afirka kun ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar ɗabi'a wadda shiganta cikin sauƙi amma fita daga ciki sai ikon allah kafin mako na gaba da za mu kawo maku matakan da hukumomi ke ɗauka game da yadda suke yaƙi da matsalar miyagun ƙwayoyi yau za mu ƙara faɗakar da ku game da ƙarin illolin shaye-shaye. bari mu ji ta bakin wani masanin jinyar kwakwalwa Marcos Vandi daga jihar Adamawa a Najeriya domin ya ƙara bayyana mana wasu illolin shaye-shaye, cututtuka da kuma ƙalubalen da suke fuskanta. Yanzu misali mu koma ba idan muka dube waɗanda suke yawan shan nan da kuma waɗanda suke kansu allura. Shin idan ya illa sai yake ga jiki ko da ma ya bari ya illa zai kasance akwai illa mm. wato a jikinsa akwai abin da zai iya masa illa akwai illa kwarai sosai kaga zai fara da hanta hmm. kasan hanta yana na kamar laboratory eh, shi yake tace kowane eh, guba da ya shiga cikin jiki hmm. to sana ga an haka dinnan ana ta dora mishi ana ta dora mishi guba nan har ila ya zo zai tafi kwakwalwa kwakwalwa kuma ba zai jimire ba hmm. to kaga yana da illa a jikinsa ke fa to saka ga kuma yadda eh, eh, yake zama da jama'a zaka ga ya digire illa ya zauna shi kadai a dakinsa ko kuma da za a same shi yana wani gire eh, abubuwa da bai kamata dan adam yana yi ba to shine illan ga shi mashayin ko kuma wanda yake amfani da wannan abubuwa um, maye a wasu na cewa kamar ko da ma ke warke zaka ga akwai kamar ko tabo ne ko kuma wani abin da ake kira side effect to wani lahadi ko wani abu a ana iya samun haka <laughs> to kwarai eh, kamar da na ce maka yalla bai shine akan cewa yaro ya samu kwararren warkaswa ba za a gani ko wani lahani kamar haka da ake faɗa nan ba eh ana faɗa cewa hauka baya kare sai dai ya yi sauki amma kaga dai nasu nan ba wani hauka wanda za a ce ba zai iya a warke ba don an sa menene dalili eh, da ya sa su suna yi haka domin tun da wuri in su zo in raba su da wannan guba nan na su wiwi su tramadol su exol duka na abubuwa an raba su da shi ana ba su counseling kowane sati biyu ana zuwa wajen psychology ana ilmantar da shi a kan illan wannan abin da yake shan nan kwarai kuwa za zaka shi ya fita tara ba wani abin da za a gan ce wannan tabon ko kuma za a ce ko wannan ya taba abuwa hankali. yanzu kake maganan kan cewa ya kamata ana bashi bita ko kuma ana zuwa ana sake duba shi ana reviewing da makamantansu to amma kuma akasari in ka duba kasashen masu tasowa irin Najeriya ba mu da irin asibitoci na ku irin na kwararru abin da shafi kwakwalwa ko kuma psychiatrist da sansu hakan nan eh, ya kalubalen wannan kuma yake a fannin jinya irin wanda ke da matsalar kwakwalwa ko kuma shaye-shaye? Eh, to kalbala da muke samu daga gwamnati To kasa wannan wurin da za mu ce za su dinga zuwa su zauna da wanda ya gonince a cikin gefen kwakwalwa da na'ura da kome yana nan kuwa yana da wuya ce mai kuɗi kuɗi ma ba kaɗan ba shi kamar gwamnati ta iya ta zo mana ta tare wani gefen asibiti a kan cewa wannan wurin nan an ka samun warkaswa daga gefe nan zaka koma wannan gefe ka ringa zuwa kuna tattaunawa da shi da wanda ya gonince a cikin jefin kwakwalwa. masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu duba matakan da wasu hukumomi ke ɗauka domin yaƙi da wannan matsala. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin ni binta Esiyaro da ke muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwaya ko ba ta da kyau. nan gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Baban gida Jibrin shigo cikin shirin ka kawo mana sharhin jaridan Najeriya. fara ne da jaridar banga daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka kasar saliyo da ke yammacin afirka ta naɗa wani ɗan najeriya a matsayin shugaban kwamitin yaƙi da cutar coronavirus a kasar ta saliyo a wata wasiƙa da shugaban kasar saliyo julius bada badabio ya aike wa shugaban kasa muhammadu buhari ya ce kasarsa ta naɗa wani likita ɗan najeriya dr laoluwa adejanya a matsayin shugaban kwamitin yaƙi da cutar coronavirus a ƙasar saliyo bisa lakari da ayyukan da yake gudanarwa a kasar ta saliyo biyar haƙi da gaskiya sai kuma jaridar da guardian ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar guardian na cewa yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da umarni ga rundunar sojan najeriya da ta kaddamar da farmaki akan masu sace-sacen mutane da kuma 'yan bindiga a jihar katsina jaridar guardian ta rubuto mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin yada labarai malam garba shehu na cewa a to sanarwa tuni ma aka fara kaddamar da wannan farmaki akan 'yan ta'addan da suka gallabi al'ummar jihar katsina sai kuma jaridar da kebul da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka mayakan boko haram sun gudu tare da barin wasu iyalansu har saba'in da biyu a karamar hukumar ngala da ke jihar borno sanar da major general john enace mai lura da harkokin yada labarai na rundunar tsaron najeriya ya fitar ya ce yanzu haka wasu mayakan boko haram goma sha daya sun yi saranda a jihar adamawa sakamakon hari da sojojin najeriya ke kaddamarwa a kan sansanonin 'yan kungiyar haram lamarin da ya kai ga kashe wasu 'yan kungiyar ta boko haram su goma sha takwas a ƙarshen mako sai kuma jaridar premium times da ita ma ake buga ta yanar gizo wanda ta ce yanzu haka akwai 'yan najeriya guda uku daga cikin biyu da hamsin da shida. aka dawo da su daga birnin dubai wanda kuma ke nuna cewa suna dauke da cutar coronavirus kwamishinan lafiya jihar legas professor akin abayomi shine sanar da hakan ta kafar sadarwar twitter in ji jaridar ta premium times prince tuni dama daya daga cikin mutane 256 da aka dawo da su ya rasu lamarin da kuma aka danganta da cutar ta coronavirus sai kuma jaridar disney inda ta ruwaito ministan ma'aikatar sufurin jiragen sama a najeriya hadi sirika na cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta kama wani jirgi na kamfanin kasar birtaniya mai suna flair aviation wanda ake zargi da karya dokokin najeriya na daukan fasinjoji a cikin gida jaridar dai ta ce wannan kamfanin jiragen sama ana amfani da shi ne domin gudanar da ayyuka na musamman ko na gaggawa sai aka same shi da laifin safarar fasinja a cikin gida ba tare da izini ba a ƙarshe sai jaridar the punch jaridar da to tsohon jakadan amurka a najeriya john campbell na cewa yanzu haka najeriya na fuskantar matsalar karancin kuɗaɗe na ƙasashen waje sakamakon karyewar farashin albarkatun man fetur wanda najeriya ta dogara da shi wajen samun kuɗaɗen shiga daga ƙasashen ƙetare babban yaji firin murai amurka daga najeriya. Masauraro ga shirinmu na ƙarshe darussan Ramadan. Suna na Khalid Zakariya Khalifa Imam na Islamic Center. Ina ƙoƙari in gabatar da wasu bayanai nawa wadda suka shafi abin da ake ciki musamman a wannan wata namu na ramadan wata mai alfarma mai kuma daraja wadda allah subhanahu wataala yake daukan nauyin ba bayansa sakamako da kanshi to halin da muke ciki dangane da matsalar coronavirus a wannan kasa musamman a jihar mu kaduna abin ya yi muni sosai kwarai da gaske kuma ya biyo bayan fatoyi ne da malamai suka bayar kan wannan matsala na annoba daga ciki akwai bayanin da malamai suka yi wanda sakamakon bincike da muka yi yadda suka aza maganan kuskure ne hadisai guda uku da ake kafa hujja da su hadisi na farko nan ne tafannuwa wadda ya zo masallaci maza Allah ya ce koma domin warin tafannuwa yana cutar da al'umma wannan hadisi gaskiya ne amma wannan ba zai ɗauki ma'anan dalilin haka a ce a rufe masallaci ba don maza Allah ba cewa yi a rufe masallacin ba shine ya koma ya kamata a yi kiyasi wanda ake ganin ya je gurin da akwai wannan cuta to sai ana shi zuwa masallaci shi ne dai ba a rufe masallaci ba sai hadisi na biyu da suke kafa hujja da shi na afa'un annoba wannan hadisi gaskiya ne abinda annabi ya magana a kai idan annoba ta bayyana a guri a gari ko a ƙasa to wanda yake ci kare fita don kare yada wanda yake waje kuma da shigo don kare kamu to wannan ba cewa aka yi shi ma a rufe masallatai ba cewa aka yi wanda yake ciki kare ya fita wanda yake waje kar ya shigo to rufe masallaci da wannan hadisin ba zai zama hujja ba sannan annoban da ke kaiwa a kai ga rufe masallatai kamar da suka gabata a baya su ne annoban da rana ɗaya akan samu adadi masu yawa su mutu gari guda na iya mutuwa a wannan yanayin ba ma sai an ce ko masallaci ba amma halin da muke ciki Allah da kama da wannan abin da ƙarfin da za a ce a rufe masallatai ba a ƙarshe ina ba da shawara malamai su sake dubawa da kuma sake fatawa domin annabi ya ce ilimi amana ne to duk abin da aka ce amana kuma Allah zai tambaya akan shi wannan muke ba da shawara ga hukumomi da suka sa aka rufe masallatai su sa a buɗe in ba haka ba ba su da amsa a gaban Allah wa'annan hadisan ba za su hujja a gaban Allah ba don ba ka ne ke nufi ba shawara dangane da abin da ya shafi hukumomi musamman hukumar mu na Kaduna ga wasu jihohin sun saki wannan doka karewanta ma kasar Nijar ta ɗauke dokan gaba ɗaya a nan cikin Najeriya kamar jihar Maiduguri sun dage Benue ma sun ɗage, Yobe sun ɗage, Gombe sun ɗage. So asali kuma ma jihar Kogi ba su ma yarda da ba abin ba da kwara. To kaga wannan abin ya kamata a duba mu da suke da tsanani kan wannan abu su duba abin da idon rahama da kuma girman wannan wata da muke ciki kuma albarka mu samu alkhairin da ke cikin wannan kwana goma na ƙarshe wanda muke ciki domin alkhairin zai shafe su suma ina fatan za su gane wannan su kuma amsa wannan roƙo namu su saki wayannan masallatai a ci gaba da ibada kamar da aka saba su kuma ba da tsari kuma insha malamai za su bi wannan da limamai za su bi ka'idan nan don kiyayewa a ƙarshe muna mana fatan alkhairi Allah shi taimake mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musiba. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin nan na musamman daga nan Abuja a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Shamsiya Hamza Ibrahim ke muku fatan alheri. Wassalamu alaikum. Bonjour au micro